wadda take makiya ce a gurin wasu ƙura'un kuma madaniya ce tana da ayoyi 99 ta fara da bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim abin da yake cikin sammai da kasai da abin da ya tattare dukkanin abin da ke cikin sammai da kasai. to sabbaha lillahi ya yi tasbihi ga ubangiji kaga a nan wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawo cewa abin da yake cikin sammai da kasai ya yi tasbihi ga ubangiji ma'ana ya tsarkake ubangiji sai ya kawo shi da sigar fi'ili madi a can wata surorin kuma kamar irin suratul juma'ati da suratul tagabun nan kuma sai ya kawo shi da siga ta fi'ili mubari'i sai ke cewa bihu lillahi mafi samawa ta wa mafi al'arab a wasu wajajen kuma sai yake kawo su da siga fi'ili amri kamar yi umarni kamar cikin suratul ala da yake cewa sabbihi isma rabbikal a'la ma'ana ka tsarkake ubangijinka a wani wajen kuma sai yake kawo shi ma da masdari shine kamar cikin suratul isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan min al haram to wannan duk dan a nuna girman tasbihin ubangiji da kuma tsarkake ubangiji da dukkanin abin da da dukkanin abin da ya cancanta a tsarkake shi gabarinsa kuma ta nan ne za ga shi tasbihi abin nema ne a gurin mutum a cikin kowane hali shi sa za ga kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim cewa sallar Salma ya yi umarni da yin tasbihi <coughs> wannan tasbihi da astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan tasbihi ba shi ba tasbihi da ake 33 subhanallah kai afwan subhanallah 33 sannan hada da takabiri da tahamiri 33 uku sannan kuma a cika sada la ilaha illallah wa la sharika har zuwa karshe wa huwa azizu Allah shi mabuwayi ne a cikin mulkinsa alhakimu kuma gwani a cikin ayyukansa na'am lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai wannan na Allah ne duk abin da yake cikin sammai da ƙasai su iko da su to wannan ya tabbata gurin ubangiji yuhi Allah shine yake rayarwa wayi mitu kuma ya kashe shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake rayawa a nan duniya a halin mutum babu shi ya rayar da shi zuwa a same shi yawwa shi yake rayar da shi sannan ko bayan nan kuma zai kashe mutum ko kuma a ya kashe ka ya kashe a nan duniya sannan kuma ya rayar kuma a gobe alkiyama da Allah shi ne mai yin haka wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shi mai iko ne akan komai na'am والأول والآخر والزاد والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول shi ne farko ma'ana ne na farko wanda yake gabanin komai yawa ne gabanin komai kuma shi farkon tasa awwaliyar tasa ita ma batta da farko shi ya siffanci da wannan walakhir kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine na ƙarshe yawwa albaqa'u kenan yawwa shi kuma wancan alƙidamu koyaman masar marashin farko yawwa shi kuma wannan wato shine na ƙarshe wanzanze bayan komai yawwa shi kadai ne wanda zai wanzu yawwa kuma wanzuwar tasa ba tare da iyaka ba shi shine kuma mabayyani shi nan almufassir ce bil adillati alaihi wato marin jahi da dalilan da suke nuni akan tsananin zuhurin nasa Walbadin allah kuma shine wanda yake albadin ɓoyayye wanda yake ya ɓuya ga barin arzike shi da hawasu yawwa la tudrikul absar ya ɓuya ga barin ido ba zai iya rikarsa ba hannu hanci baki wato dai mutum ba zai iya raskar shi ubangiji ba saboda saboda shine haƙiƙanin wato shine siffanta shine da zuhur shine da buduni kuma yawa ma'ana shine ya haɗa waɗannan siffofi kwaya biyu ga zuhuri ga kuma buduni yawa shi yasa kaga a cikin yankin hadisin muslim la yake cewa yana faɗa yake cewa allama an tal'awalu falaisa qablaka shay'un wa an tal'akhiru falaisa ba'daka shay'un wa an tazahiru falaisa qablaka falaisa qablaka shay'un wa an talbatun falaisa dunaka shay'un a cikin yankin hadisin musulmi da imam ahmad ma'ana awalu kai ne na farkon da babu wani gabaninka kai ne na ƙarshen da babu wani a bayanka kai ne zahiri kai ne baɗini wanda kuma babu wani koma bayan kai Allah kenan na'am wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine masani da dukkan komai yawa shine masani ga komai ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa sunansa kamar yadda mulamu shehu tijani yake faɗa radiyallahu ta'ala anu wato tunda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kira kansa da albadun shine ke cewa to martabarsa ta buɗuninsa a wannan martabar tasa to wata halitta ga baki ɗaya ba ta riski Allah ba ba wanda ya san Allah a martabarsa ta buɗu ne tunda har ya kira ya kira kansa baɗin ne ɓoyayye ne ne to har yau a cikin martabarsa ta buɗu ne bai taɓa bayyana da wannan martabar ta buɗi ne ba shi yasa a haƙiƙa zaka je wa arfa suna cewa a haƙiƙa shi Allah ba wanda ya san shi yawwa gajiyawa ga barin saninsa to shine saninsa yayin da ka gajiya ka gajiya ka gajiya baka riske shi ba to a lokacin shine sanin nasa saboda hakikar Allah ba da yake rizkar hakikar Allah yawwa hakikar Allah ba da ya san hakikar Allah yawwa shi sa yake cewa sai dai ka san shi da kuma ayoyinsa da kuma asarinsa na'am والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير نعم shine yake cewa wallazi khalaqa samawati wal arda shi ne wannan da ya halarci sammai da kasai fi sittata ayyamin a cikin kwatancin kwana shida daga cikin kwanakin duniya farkonsa shine lahadi zuwa ranar juma'a ba wai ubangiji ba zai iya yin halittar samuwa da kasai da abin da cikin su a ɗarfata ainihin ba ne a'a kamar yadda ya faɗa wani wajen don ya nuna wa halittarsa sannu sannu kuma haka ya ga dama a cikin ikonsa amma ba don haka ba shi lamarinsa da halittar al'arshi da halittar kwayar zara allah duk ne kunne kawai lamarinsa sun mastawa alal arshi sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya didita a kan al'arshi wanda su salaf su salaf suna yin tafsirin ne akan yadda ya zo din ce ya didita akan al'arshi wasu daga cikin salaf wasu kuma daga cikin khalaf na baya kamar irin su e, imamun nawawi irin su su alkadi yalmi a shafa suna yin tawilin wannan aya suna yin tawilin irin waɗannan guraren ne shine kaga kamar yadda shi imam maluku yake da aka tambaye shi akan istiwa'in ubangiji sai yake cewa al istiwa'u ma'lumu shi istiwa'i sananne ne an san me istiwa'i wal kaifu majhulun amma yaya Allah ya istiwa'in nasu wannan majhuli ne ba wanda ya sani yawa wasu alu anhu bid'atun kuma mutum yayi ta kwakule kwakule a kansa ya Allah ya istiwa'in wannan bid'a ne in ka sani me zai ma ba wannan Allah yake nema da kai ba shi abinda Allah yake nema ka kadaita shi kakka tara shi da komai kuma ka bauta masa yawa shi sai ce wasu ala'an wal imani bihi kuma wajibin kai imani da shi kuma wannan wajibi ne dole ne kai imani da cewa Allah ya istiwa'in yawa wasu sun tafi wasu kuma sun tafi cike sai su tawilin sa shi su tawilin sa ko kuma su fassara shi da yadda ubangiji suke akan shi istiwa'in bisa rinjayi yawa yayi rinjayi al'arshin sa saboda shi al'arshi shine mafi girma a cikin halittar Allah dan an ce da za a tattara gabaki ɗin halitta Allah baki ɗaya a zuba sa al'arshi kamar kiyashi ne ka zo ka ɗauko shi ka jefa shi a jeji ai kaga zai ɓace ma ko to shi za yi ce to istiwa'i ka ma'ana ubangiji yarin jaye al'arshin sa kenan a gurin wasu Allahu alamu na'am ya alamu ya san ma ya da abin da ya yake shigewa cikin ƙasa kamar na ruwa da sauran matattu da sauran abubuwa wa ma ya kharju min hada abin da yake fitowa cikin ƙasa wa ma yanzu minas sama'i ubangiji ya san abin da yake fitowa daga cikin sama daga sama kamar rahamarsa da take zuwa da kuma azaba da take zuwa kafare da waninsu ma sauran abubuwa da suke zuwa daga sama duk Allah ya san wannan wa ma ya aruj da abin da yake hawa cikin sama kamar irin ayyuka na gari yawa ilaihi sa'adul kalimut tayyib yawwa in mutum ya aiki da irin arwahu da sauran abuwa da suke hawa sama duk Allah ya san wannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah yana tare da ku duk inda kuke duk inda kuke ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tare da ku shi anan shawar mahalli sai yake cewa bi ilmihi ma'ana yana tare da ku da iliminsa yawwa abdullahi bin abbas a wani kauli nasa yana cewa ma'ana alimin bikin ubangiji ya san da ku to an yi san da ku ai sai yana tare da ku tukunna ko ibn kasir yake cewa ma'ana raqibun alaikum wa shahidun alaikum ala ma'ana yana yana dakon ku ubangiji yana dakon ku ma'ana yana tare da ku kuma yana mai hadartowa akan ayyukan ku shi ne kaga idan ka duba a cikin jahar ma'ani mulamu shehu tijani yi magana a kan ma'iyya ta ubangiji shine yake ya karkasa ma'iyyar yake cewa can faɗinsa da yake cewa a cikin hadisi wa ana ma'ahu iza zakarani yake da yake cewa in ji Allah ina tare da bawana idan ya ambace ni sai yake cewa a nan ma'iyya ma'iyya ce ta inaya da muhabba ma'iyya ce ta kulawa da kuma soyayya yawwa can kuma da yake cewa inna ma'asabirina, ma'as yake cewa ma'ana yana tare da su a cikin jihadi bin nasar da taimako nan ma'iya ce ta taimako cewa Allah zai taimake ku wata ayidi da kuma karfafawa shine ca nake cewa fala wata da ila salami wa antum alauna wallahu ma'akum sai yake cewa can kuma akwai cikin hadisi da manzo Allah yake cewa inna Allaha ma'ad hatta yaqdiyahu ubangiji tabaraka wata'ala yana tare da mai bashi wanda yake cin bashi har sai ya biya wannan bashin wanda ha abdullahi bin ja'afar an san shi mutum ne mai arziki abdullahi bin ja'afar dan uwan shugaba sallallahu alaihi wasallama amma sai a ga yana cin bashi aka ce saboda me yace saboda manzo Allah ya gaya mana cewa Allah yana tare da mai bashi dan in samu wannan ma'iya to shine shi yace wannan kuma ma'iya ce ta siffa yawa ma'ana yana tare da shi ta hanyar kulawa da taimakonsa har ya biya bashin da ake kansa da yake kansa da kuma ya sarewa wannan ma'iyas da ake tare da shi kenan shi kuma faɗin Allah da yake cewa kamar yadda muke a nan cikin wannan sura suratul al hadid da yake cewa wallahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum shau yace wannan ma'iyatu zati ne yawa ma'iya ce ta zati cewa Allah yana tare da kowa fahuwa ma a kulli shay'in Allah yana tare da kowa bi zatihi yawa to ya yace to amma ita ma'iyar ubangijin abin da sa suke kore ta ba fa ma'iya ce irin ta hadisi ba shi Allah laysa kamislihi shay'un yawa babu wani wanda ya kamar yadda a can aka yi zancen istiwa'i aka ce suke cewa malamai suke cewa istiwa an yaliku bi istiwa in da ya dace da shi to shi ma mai iya da ubangiji yake da kowa ba fa irin mai iyar da kai kake tunani bane mai iyar da ta dace da shi amma mai iya ce bizzati tunda lafazin alqur'ani abin da ya faɗa kenan wa huwa ma'akum cewa wannan ce bi ilmihi wannan ce shahidun alaikum wannan ya faɗa wannan duk maganganu ne na malamai kowa gwagwadon abin da Allah ya buɗa masa ijtihadi ne na malamai amma shi dai Allah abin da ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk a inda kuke to shi ya ce wannan ma'iya ce ta zaci ya ce ma'iya da ba ta karɓar kuma karɓar rabuwa yawa daga wannan martabar saboda haka yake cewa Allah yana tare da kowa bi zatihi yi hulilin ba wai sauka yake a jikin mutum ba irin da'awar nasara da suke cewa Allah shi ya sauka a jikin ko Maryamu ne ba irin wannan bane shi ma'iyarsa wala ittisalin ba kuma saduwa ba ne ai Allah ne ya zo shiga cikin abu ya zama duk wanda yi itikadin cewa Allah ya zo ya shiga jikin wani ya zama wannan ya kafarta yawa ba wai kuma towa yake zo ya shiga jikin wani ba yawa ba haka ne in kai itikadin cewa Allah yana jikin wani kowa na ya zama Allah to duk wannan kafirci ne duk ba haka ake nufi ba yawa yawa kawai kai imanin cewa Allah yana tare da komai shine kaga wani suke magana da shehu shi ike tambayarsa akan ita ya wannan ma'iyar take shine ke cewa yanzu a cikin hadisi a cikin hadisin sai da asma'u kaga ya faɗa yana cewa eh, idan mutum ya mutu aka binne shi a kabari za a tambaye shi game da manzan Allah yuqalu ma ilmuka bi hadar rajul za a tambaye shi me ka ga wannan kasitaccen mutum sai zo da ismul ishara zai ga manzon Allah me saninka da annabi gashi haka za a tambaye mutum a kabari wanda a wannan lokacin ko mutum a lokaci ɗaya sama da mutum miliyan nawa ne suke mutuwa a duniya kuma kowa a kabarin zai ga annabi za a tambaye shi game da annabi kuma manzon Allah ɗaya ne amma kuma kowa ya mutu za a tambaye shi akan annabi akan manzon Allah mata kuli fi hadar rajul sai zo da ismul ishara me ka sani game da wannan kasitaccen mutum shine na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kowa kuma zai gan shi kuma shi shi kadai ne annabi kenan yawwa sallallahu alaihi wasallama yawwa sallallahu alaihi wasallama to haka yake to kaga wannan mai ce na cewa kowa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin da ya mutu kowa zai ga manzon Allah za a tambaye shi ga da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma dole kai imani da tun da ya faɗa ka cikin hadisi ingantacce Yawwa saboda shi ma shugaba sallallahu alaihi wasallama ayyancin siffofin Allah Allah ya masa Allah ya ne masa kwalliya da siffofinsa ba yana kiransa da sunayensa ba to shasin siffofinsa ba yana kiransa da su shi yasa shi ma shugaba sallallahu alaihi wasallama a ko ina sai a ganshi kuma shi din ka gani shi yasa ya faɗa a cikin hadisi idan walau annahum a cikin ayatul qur'ani walau annahum izzalmu anfusahum ja'uka da a ce za su zalunci kawunan su su zo maka ya rasulullahi ka nema musu gafara can kuma hadisi yana cewa yana cewa yana faɗin duk wanda yi min salati in ji manzan Allah Manzan Allah yana jin salatin kuma in ya gaishe shi kuma yana amsa masa a lokaci ɗaya wani mutum sama da dubinne suna rawa manzan Allah suna gaishe da manzan Allah kuma yana amsa kowa wasu kuma suna sauran afaku na duniya ga baki ɗaya suna gaishe shi kuma yana amsa kowa kuma shi shi kaɗai ne sallallahu alaihi wasallama kuma in ka zo sallah ma ka ce assalamu alaika za ka faɗi kaɗin nan za ka hudurin cewa shine limamin ka gashi kana tare da shi sallallahu alaihi wasallama wallahu Allah bima ta'maluna basir mai gani ne da abin da kuke aikatawa na'am lahu mulku samawati wal wa ila Allahi yace mulkin sammai da kasai din na Allah ne wa ila Allahi turja'ul umur dukkanin samamu su ne komai da komai gabaki ɗaya na koma ne zuwa ga Allah yuri النهار في الليل وهو عليم بذات yulijin lailatin nahari ubangiji yana shigar da dare a cikin rana kuma ya wailujin nahari ya shigar da rana cikin dare wani lokacin sai ga an buɗe dare rana ta takuri wata ran kuma sai ga shi daren ya takure rana ta buɗe wani ya shiga cikin wani to ba haka yake yi ba yawa allah ne mai yin hakan wa huwa alim bi zatu sudur Allah shine masani da abin da kira za su ka tattare shi ma'ana shine masani dukkanin boyan al'amurka na'am amin billahi wa rasulihi wa antum ma ja'alakum mustaqlifina wa cewa aminu billahi ku dawwama kan imaninku da Allah wa rasulihi da ma'aikinsa wa anfiqu kuma ku ciyar ku ciyar fi sabilillahi ku dinga ciyarwa cikin neman yardar Allah mimma ja'alakum na fihi daga abin da ubangiji ya sanya ku abin mamewa a cikinsa to ku ciyar da wannan abin ma'ana abin da yake hannunku na dukiya ubangiji ya sanya ku masu mamewa ne a ciki ma'ana kamar abin kamar kuna halifantar abin ne abin a hakika ba naku ba ne ko dai ya zama ai da na wasu ne ko dukiyar wasu ce ubangiji ya tafi da su ko gada kai ka zo ka maye a ciki wanda kai ma kuma daga baya kuma za a zo a maimaye ma ma'ana halifance ka ma'ana a gaje ka a cikin wannan dukiyar ko kuma a'a ku ciyar fi sabilillahi da abin da ubangiji ya sanya ku abin mamewa a cikinsa ma'ana a haƙiƙa dukiyar ta Allah ce ku ba ku ba ce yawa ba ta zama ku ba dukiyar a haƙiƙar dukiyar ta Allah ce yawa shi sa ya ce min maliman taƙaddama ku daga dukiyar wanda ya gabata gare ku da sannu kuma zai maye muku wasu za su maye muku a cikin wannan dukiyar shi ne ya ce wannan ta sauka ne a kan yaƙin tabuka wanda shi ne ƙarshen yaƙi da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi yawa to shi sa shi a cikin wannan ayar kago akwai kwadatarwa a bisa ciyarwa yawa da abin da ciyarwa da rashin yin ƙoro da rashin yin ruwa shi sa kaga a cikin wani hadisi shi kuma duk abin da ka bayar wannan shine naka don shine wannan yana gurin Allah yawwa ya tabbata a gurin hadisi shi mai saraka an yi ɗauki saraka zai yi to tana tafiya gurin Allah ne shi sa wata rana sai da Aisha ya ta ɗauki wani abin saraka za ta bayar sai ta shafe shi da turare shugaba ya tambaye ta dalilin haka na ce ya rasulullahi na ji an ce yana zuwa hannun Allah ne tukuna wajen Allah shi sa na shafe shi turare dan ya ji gurin Allah yana shi kafin ya ji gurin wanda za a ba wa din yawwa kuma shi duk mai bayarwa mai kyauta to wannan shine mai dukiya alkiyama saboda hadisin buhari da ya zo mazala yake cewa innal aksarina humul aqalluna illa man qala haka hakaza wa hakaza wa hakaza manzala ya dinga ishara da hannunsa masu tarin dukiya to alkiyama kuma su ne basu da arziki da yawa sai dai wanda ya dinga haka sama na yana ta bayarwa yana ta bayarwa to wannan ya ci biyu a duniya mai arziki a lahiran ma mai arziki Allah sanya mu cikin su fallazina amanu minkum wannan da suka yi imani daga cikinku. wa anfaqu kuma suka ciyar wannan kuma ta sauka ne akan sayyidina usmanu e, saboda irin ciyarwar da yi a cikin yakin tabuka a cikin yakin tabuka wanda ya ce sai da ya kawo wajen dinari dubu ya kawo wajen raƙumi ɗari uku a wata ruwa ma an ce raƙumi dubu ya kawo da dukuna ƙwaya saba'in ya kawo shi gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama wanda shugaba ya ce masa to shikenan daga yau kuma duk abin da sai na usman ya kuma babu komai ko me yayi yawa shi kuma sai da na abubakar sai ya ɗauko dirhami hudu ga baki ɗin dukiyar tasu kenan ya kawo aka tambaye shi me ka bawa iyalanka ya ce na ban musu allah da annabi shi kuma sai na umar sai ya raba dukiyar gida biyu sai ya kawo rabi ya ajiye rabi a gida shi ma sai na abdurrahman bin sai ya kawo wani yanki kusan rabi na dukiyarsa shi ma ya kawo to ta nan ne za ga shi komai martaba martaba ne yawwa irin mukamin da Allah ya ajiye ga kace za ka yi koyi da wani yan kaga shi sai na baka sai doki dukiya ga baki ɗaya bayar mai kaban musu sai ce na bawa Allah da annabi iyalai na Allah da annabi na ban musu shi daman tun daga hijira da za a yi hijira komai sai ya ɗauko ya taho da shi ya sadaukar da shi ga manzon Allah shi yasa dakin da ake zuwa raudan manzon Allah ta yanzu dukiyar sai na bakar ta sai wannan waje duke sai na abubakar ce shi sa har abada wato musulmai ba za su biya sayyidina abubakar irin bashin da yake bin mu ba yadda ya hidima ga manzan Allah ya hidima ga annabi ya hidima ga annabi shi sa dole ne wajibi ne akan kowane musulmi siyaso sayyidina abubakar in ya ki kuwa to Allah yana bin sa bashi in dai yana sa annabi zai so sayyidina abubakar to haka ya ciyar yanzu inda roban manzan Allah take yanzu dukiyar na baka ta sai wannan wajen da aka je madina yawwa to shine yace wannan da suka yi imani daga cikinku wa an faƙu suka ciyar lahum ajrun kabir sakamako mai girma ya tabbata gare su na'am akan sha'anin ciyarwa shine shi abdulkadir jilani allah kara masa yadda yake cewa mutum ya samu wani abu ya bawa mumini ya kosar da shi ya fiye gina ka'aba in shi abdulkadir ya ce ya fi ka gina ɗakin allah to dan ɗakin allah an ka gina allah ne zai zauna a ciki yawa ɗakin allah ne abin alfarmawa amma wannan musulmi mumini wanda ya da allah ka ciyar da shi ya ce kai wani ladansa ya fi gina ka'aba shi yasa yan uwa musamman a wannan lokacin da ake cikin wani yanayi gaskiya dace ba abin da ya fi alheri irin ciyarwa ba abin da ya fi alheri saurin kusanci da Allah irin miƙawa shi sa a yanzu yin ibadar miƙawa ka dinga taimakawa al'umma ka dinga taimakawa al'umma ya fi ibadar da za ta amfani ta zai tsaya a kanka kawai ka dinga abin da zaka taimaka al'umma kana fito da al'umma daga cikin tsanani wani bashi da shi ka shi wani yana jin yunwa ka ciyar da shi wani na cikin tsaraici ka tafasar da shi to wannan alherinsa ba karamin yawa ne da shi ba shi yasa na faɗa ranar a gurin ashafa mulamu shi ibrahim ya ce abin da yake ɗauke masifu bayan addu'a saraka yawan saraka yanzu ka ga halin da muke ci a ƙasar najeriya abin da ya cinta gare mu bayan addu'a mi ta saraka mi sata sadaka mi ta taimakawa al'umma yawa wani bawan Allah yana cikin hali kyautata masa da za a ransa ya farin ciki a sanadiyar wannan sai Allah biya mana bukatun mu gabaki da kuma mai wannan din ba kamani da shi ba wani ana ganin sa ba komai ba ne amma Allah yana kishin sa albarkacin kyautata masa da za a ji daɗi ai addu'a ya ce amin Allah yayi bala'i to sai Allah sai yayi to shi yasa da Allah kula da taimakawa da kuma yin istighfari mu ta tadarrui da Allah mu ta tadarrui da Allah kan Allah yayi mana halin da muke ciki na'am wa malakul la tu'minuna billah me ke gare ku ne ku kafare ba za ku imani da Allah ba wa rasul ya dukun a halin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha misaqakum haqiqa kuma ubangiji ya riki alƙawarinku a kansa tun alƙawarin da ya da ku tun lokacin alastu bi rabbikum kuka amsa masa kuka ce bala in kuntum muminina idan kun kasance ku masu nufin yin imani ne to ku gaggawar yin imani mana zuwa gare shi na'am wallahi huwa shi ne wannan yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat yake saukar da ayoyi bayyanannu ga bawansa wane ne shine sayyidina rasulullahi kai ka ce kamar shi kaɗai ne bawan Allah ce ala abdihi absa bawansa can wajen ma yake bi abdihi yawwa annabi kenan yawwa domin shi shugaba sallallahu alaihi ya fitar da na min zulumati daga dafai na kafirci ilin nuri zuwa hasken imani wa inna laha haƙiƙa Allah mai tausasawa ne mai jin kai ne kuma gare ku a cikin sha'anin fitar da ku da yake yi daga cikin kafirci zuwa imani na'am wa ma lakum fi sabilillah ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى يتشمي gare ku ne wa malakun me ke gare ku ne ba za ku ciyar fi sabilillahi ba a cikin tafarkin Allah walillahi mirasu sama wal ard gadan sammai da kasai ya tabbatar wurin Allah da abin da yake cikin su don haka dukiyoyinku in ma ba ku ciyar ba ƙarshe dai dukiyoyin naku duk abin da kuka tattara zai koma zuwa ga Allah idan kuma kun ciyar kun baya kun yi alkhairi to dai shi ma din zai koma zuwa ga Allah kuma ubangiji ya kan ya muku kaga gundan Allah ya hore ma ka bayar shi yasa kullum nake faɗa ita kuma bayarwa da yin alheri da sadaka saboda girmanta a gurin Allah ba fa sai mai kuɗi ba ba fa aikin mai kuɗi ba ne kowa da irin yadda Allah ya hore masa zai in kai mai karamin karfi ne to yi daidai gwargwadonka in kai mai babban karfi ne yi daidai gwargwadonka shi sa so da yawa za ga mu a neman wayo gurin yin sadaka musamman malamai yadda shi wani ya gaya mana da mata shi yana cewa da malamai da mata da wuya suke yin suke yin kyauta to ya dace mu gyara shi malami kullum sai dai shi a bashi to kai malami ba za ka bayar ba sai dai a baka an baka kai ma ka bayar haka su ma mata suke su ma za ga mace da'iman a bata ita ba ta ɗauka ta bayar sadaka ba shi yasa kullum muke ga musu ko almajiri ne ya bara gida ko a plate ɗan abincin ke ɗan ebu ko cokali uku ne ke bayar kin yi sadaka kai kuma malami kullum sai dai wa'azi a bayar a bayar a bayar amma kai ba za ka yi sadaka ba to ai ba a ce ai haka ba kai ma malami ka dinga yin sadaka alqur'ani zuwa ga kowa yake hannu da ake ganin malamai din mu ma abin yana kanmu to amma yancin malamai sai ga mu din hannu a riƙe wannan bai dace ba yawa mu dinga bayarwa ai magana gaskiya yawa yace shi kai da kake faɗa ɗin kake cewa a yi to abin ma wato ƙarfin abin ya fi ma a kanka yadda ya zo cikin hadisin bukhari in yan wuta sun shiga wuta shi kenan sai su ga wani shi kuma saboda tsananin bala'in da yake ciki kayan cikinsa ya zazzago yana kewaye kayan cikinsa kamar yadda jaki yake kewayo yan wuta ma sai su taru suna kallon abin mamaki sai ya ce kai malam ba ka ne a duniya kake umarta mai aikin alheri ba sai ce yi shi ne yana cewa a yi ne amma shi kuma baya yi yana yin hani ne shi kuma baya hannuwa to shi yasa su malamai wato ya wajaba ya wajaba duk abin da za ka yi umarni da shi a fara ganin aikin a tare da kai shi malami idan za ka yi umarni ka zo ka gaya mutane wa an fi fi a ga kai kana miƙa ba amma ka tara dukiya ba zakka ba sarka kuma ka zo kana cewa a yi zakka yawwa idan ka zo kana magana haƙuri to kai malami a ga ka kowa haƙuri idan ka zo kana zancen ma'amala da mutane a zauna lafiya kai malami a ga ka kowa ma'amala zama da mutane lafiya shine kana faɗar abin sai ga abin ya shiga zuciyoyin mutane shi sa za ga ana ta faɗa ba shiga zuciyoyin mutane saboda in baka aiki da abu in ka faɗa to zuwa zai wuce ba zai shiga ba za a yi tasiri da shi ba an ce wata rana wani wani mai wa'azi ya zo yana ta wa'azi yana ta wa'azi jama'a duk ba su saurara ba duk ga jama'a sai shi abdulkadir jilani sai ya ce gafara na shi da ya karba yana magana ba ta fita minti uku ba sai wajen aka fara kuka aka shiɗe aka shiga hali saboda ne shi ya faɗa ni duk abin da zai faɗa yana matsala wannan abin ya faɗa ni da zuciya ɗaya kowa kuma shiga taitayinsa yanzu nan mu duba mu ga in shehu ya zo ne mana faɗa ya kake ji sai ka ji abin ya kama zuciyarka saboda mai duk abin da zai gama na faɗa shi ma yana masaluwa da wannan abin to amma kai ba ka yi sai ba ka kyauta ka ce a yi ya za a aiki da wannan ba ka haƙuri ka ce a yi haƙuri ya za a aiki da wannan to da Allah mu dinga kula yawwa shi ne me yasa me ke gare ku ba za ku ciyar fi sabilillahi ba a cikin fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah bacin gadan sammai da ƙasai duk na Allah ne wala la yastawi minkum man anfaqa min qabla fatahi ba zai yi daidai daga cikin ku ba wanda ya ciyar a gabanin fatahu makkata wa qatala kuma yayi yaƙi ula'ika su wa'annan wanda suka ciyar kafin fatahu makkata a azamu darajatan su ne suka fi daraja daga wa'annan da suka ciyar min ba'adu a bayan fatahu makkata wa qatalu kuma suka yaƙi yawa ba za su yi daidai ba da wanda ya ciyar ya aikin alheri ya jihadi kafin fatahu makata da kuma wanda suke a bawon fatahu makata wannan ba za su yi daidai ba wa kullum wa adallahu husna kowanne daga cikinsu da wanda suka yi din kafin fatahu makata da wanda suke a bawon fatahu makata ubangiji ya musu alkawarin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne da abin da kuke aikatawa shi yasa su sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama daraja daraja ne yanzu wanda suka halarci badar to a duk sahabban annabu babu kamar su shi sa ga a cikin hadisin rufa'atu da jibril ya zo gurin shugaba ike tambayar manzan Allah mata adduna ahal badarin fikun ya kuke lissafa ma'abuta badar a cikinku mazala sai ce min afdalul musulmina duk musulman duniya ba kamar wanda ya halarci ahal badar in dai ka halici badar to duk abin da mutum zai ba zai kai ka ba jibril ya ce ka kazalika man shahida badar minal mala'ikati haka nan a cikin mala'iku ma wanda suka halarci badar babu kamar su daga su kuma sai wanda suka halarci uhudu daga su sai wanda suka halarci bai'atul rudwan wanda suka halarci bai'atul rudwan aka yi wannan mubaya'ar da su tulakanan kuma sai wanda suka zo a bayan fatawar makata to waɗannan da suka zo kafin fatawar makata sun fi waɗanda suka zo can suka zo bayan an yi fatahu makata shi yasa can hadisin da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anfaqa ahadukum misla uhud zahaban ma balaga mudda adihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ciyar da mudu kamar dutsen uhudu to idan shi sahabi ya ciyar da mudu ɗaya to bai kai na sahabin ba wannan kusa wanda ake gawa su sahabbai ake gawa wanda suka zo bayan fatahu makata irin abin da sai na abubakar za su ciyar wanda suka suke asabiqun al awaluna to su wa'annan da za su yadda dutsen uhudu su kuma wannan su ba da mudu ɗaya wayancan sun fi wa'annan ba ma mu ake nufi ba mu koma baya ɗan ku ci ku ba mu ba ma mu ba kenan su wa'annan manya ba za su zamo daidai ba yawwa a ciki kuma babu kamar wa'annan ƙwaya hudun a cikin sahabban annabi gaba ɗaya kuma wa'annan hudun alhulafa'ur rashiduna babu kamar su sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na ali sai kuma wa'annan eh, ragowar shida a sittatul baqiya dinnan su dalhatu wanda dukkanin su hadisi ya zo lafazan daga Manzan Allah cewa duk yan aljanna ne in kuma hususiya ce hususiya wanda hususiyarsa ta bayyana ba kamar sayyidina ali hususiya yawwa fifiko ba kamar hudun na yadda suka zo a jere daga abubakar sai umar sai usman sai ali amma hususiya wanda manzo Allah ya ce na ali anta minni wa ana minka ni kai daga ni kake ni daga kai nake haka manzo Allah ga na ali sannan manzo Allah ga masa innahu la ahad nabilu ummi ilayya Allah yuhibni illa mu'minun wala yabghudni illa munafiqun alƙawarin Allah ne a kaina inji na ali ba mai sona sai mumini ba mai kina sai kafiri mai so na mumini ne mai ina kafuri ne ali dan abu dalib kenan na to mu je to kowanne ka dauko darajar sai ka ji babu dama na mu je wane ne zai ba wa Allah rance rance wanda yake mai kyau wani irin rance ne wannan wanda za a ba wa Allah Shi ne mutum ya ciyar shi ne shine ka yi kyauta shi ne ka ba wa Allah rance fa yudha'ifuhu lahu in kai rancen shi kuma Allah in ya tashi baka to Allah fa rubanya ma zai kasan haka yanzu ka ba mutum bashi rance idan zai dama haramun ne ya kara ma ko a ba dama ya kara ma abin da ka bashi shi zai baka amma shi Allah in Allah ka ba wa rance to shi ya tashi rubanya ma zai yadda ya zo cikin hadisi alhasanatu bi ashar amsaliha ila sab'i mi'ati dhifin ila ma sha Allah au kama qala alayhi salatu wassalam kwaya daya a ninka ta goma daga nan a nimba ta so bakwai. daga nan kuma har ila ma sha Allah Allah ya ta rubanya yama yawa in ka bawa Allah ranci shi sa kyauta malam tana da muhimmanci shi yasa shashin malamai suke cewa shi ranci ka bawa Allah ranci shine ka yi wani alkhairi ka ciyar baya zamewa mai kyau sai ya haɗa siffofi guda goma na farko ya zama ka bayar daga dukiya ta halak na biyu ya zama yana daga cikin zaɓaɓɓen dukiya ba daman kai ma ka gaji da abin ba riga ce kai kanka ba za ka iya sata ba kuma sai ka ɗauka ka bayar lan tanalu birra hatta komai ma tuhibbu tuhibbuna yawa sannan in za ka yi sadakar kai sadakar wa anta mutajin ilai a halin kana son abin yadda ya zo cikin hadisi ba sai mutum ya kusan mutuwa ya ga alamun zai mutuwa zai mutu ba sai ya ɗauki dukiyata a wa ne a bawa na kaza a bawa na kaza mazala ya ce wa ƙarƙa na fulanin to ai damun ko baka ce a wa nan ba dukiyar ta wanan ce sallallahu alaihi wasallama to sai lokacin da kake son dukiya kake cikin karfin ka kake cikin sha'awarta sannan sai ka ɗauka ka bayar to dole sai dukiyar ta zama haka sannan kuma ka ɓoye sarakar kada ka yi ka zo kai ta tereri da bada a gidan rediyo mala an kai taimako waje kaza an kai taimako waje kaza ta tereri an je taimako kai da kai dan Allah ina ruwanka da faɗa ko kuma ka ce dole sai an fito an faɗa an mago ko kuma ka ce ai ta faɗa to a ɓoye sadakar yawwa sannan kuma kada ka yi sadaka ka zo kai gori ka ba mutum sadaka ka zo ka yi magori shi ma wannan ka ɓata sadakar ka sannan kuma ka nufi zatin Allah ne ta ka yi ta dan Allah sannan kuma kada ka yi riya a cikinta sannan kuma ka dinga ganin ƙasƙancin abin da ka bayar ko da mai yawa ne kamar yadda shugaba yake yi ya bayar ya bayar in ya bayar har ya dinga jin kunya ma kai ka bayar amma kake jin kunya kana cewa yayi irin yadda Yusuf Wanu ya ɗauki raƙumi ɗari ya bashi ya kuma ɗauka ya bashi ya zo zai godiya a kuma ɗauka aka bashi wanda ake ba ma shi ake tattausawa yawa sannan kuma ta zama tana daga cikin abin da kake matukar su sannan kuma idan ka zo zaka ba da dukiyar kar ka dinga ganin wanda zaka ba din wani kaskantacce ne kai kuma wani kasetacce ne in ka haka shi ma ka rushe albarkar rancen da zaka ba Allah sai ka bashi kana ganin kaskancin kanka ga wannan ko zai yi da Allah a yi haƙuri a da wannan dan kaɗan ne aka samu kai da shi kuma kan wani ya sani sai ya karba shi kuma kana ganin kai ba komai bane irin yadda ake yi shugabanni ka baka in ya karba ma kana godiya ka alhamdulillah na gode ma da ka karba to idan mutum ya wayannan siffofin kwaya goma shine malamai suka ce shine wato in suka kyauta ta cika wannan shine kyakkyawar rance kenan shi ko Allah zai rubanya ma na'am walahu ajrun karim sakamako mai girma ya tabbata gare shi na'am والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم كتنا أسندا ترى المؤمنين زاغ مؤمنين والمؤمنات دا مؤمنين ماتا يسعى نورهم baina aidihim haskensu yana yin yana yin gaba a gabansu yana gabansu haskensu yana haskaka musu gabansu wa bi aimanihim sannan kuma hasken yana ko kuma akwai hasken yana damansu ma'ana yana sassan su gabaki daya wa yuqalu lahum sai kuma a ce da su bushrakumul yawma ma'ana ku mai girma wadda take fuskantar ku ita ce aljanna aljannatai ma'ana aljannatai ce ku shiga aljannar ta jirimin tatiyar haru wanda koramai take gudana a ƙarƙashinta khalidi na fiya masu alhalin suna masu wato ababen ƙaddarawa dawwama a cikinta ne zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo kun ji babban rabo kenan na'am yawma yaqulu munafiquna wal munafiqatu الذين آمنوا لا نقتبس من نوركم إلا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضربوا بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وزاهره من قبله العذاب ينادون ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وبرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وبركم بالله الغفور نعم يوم يقول المنافقون a ranar da munafukai maza da munafukai mata za su ce za su ce wannan wanda suka yi imani suka gasgata Allah kun zuruna ku dan saurara mana domin mu dusa na haskenku mu dusa wani abu daga cikin haskensu saboda su mumine kasan alkiyama ba abin da ya kai alkiyama duhu ita alkiyama wani irin duhu ne da ita in ka ga haske a can to hasken ka ne shi sa ake so ka tabbata hasken imani da yawa gwargwadon irin hasken imanin ka gwargwadon irin hasken da zaka haɗu da shi kenan shi sa shi siraɗin in an zo duhu ne da shi hasken ka ne yake haska ma hanya tsallake ka wani ma yanzu bai san ma ya tsallake ba to su wa'anda suke munafukai a wannan rana in sun ga hasken muminai sai su ce ku dan saurara mana mu dan ni wani abu na hasken ku kila sai a ce da su wannan munafukan ku koma bayan ku ku juya bayan ku faltamis su nuran ku nemi wani hasken fadure ba bai na humbi surin sai a sanya wata katanga a tsakaninsu suna juya sai a sa wani tsari tsakaninsu kamar wata katanga an ce la'arafu ne katangar la'arafu ce yawwa wanda lahu babu ita wannan katangar tana da ƙofa cikinta ta wajen jihar muminai tunan wajen rahama ce a wannan wajen ɗaya ɓangaren ɗaya katangar ma'anar rahama a nan aljanna kenan yawwa bayanta kuma bayan katangar ta wajen fuskar inda su munafikan suke nan kuma wuta ne saboda haka su yan wuta suna gano yan aljanna su ma yan aljanna can suna gano yan wuta su wayannan suna cikin ni'ima mala yawa to shine min qibalul abab yunadunahum sai su kinga kiransu alam nakum ma'akum su munafin sai ce ba mun kasance tare da ku ba a kan tsahar Allah su ce suna tare da su muminai haka za su masu ce suna tare da mu muminai ƙalubale sai ce iya eh, haka ne sai dai fatantum an fusa kuma ai ku kun halakar da kawunanku ta hanyar yin munafunci wata rabbastum kuma ku dinga dakon musifu ga muminai wartabtum kuka dinga yin kokonto a cikin imani cikin addinin musulunci kuma garatkum lamaniyu buruce buruce ya ruɗe ku ya ya ruɗe ku shi sa shi guri irin wannan na kafirai wannan halin kafirai ne mutum yana na ya shirya rayuwa hannun da shekara 100 ko 200 yana ganin ai ya gama da komai wannan halin kafiri ne kai da ake so kullum rayuwarka ka shirya ta kamar ba za ka mutu ba sannan kai tanadin tafiya kuma uwa an jima za ka mutu shi mumini abin da ake so ya zama kenan ka shirya rayuwarka ta yi kyau yadda za ka zauna lafiya kamar ba za ka mutu ba sannan kuma ka shirya ta kamar yanzu nan za ka mutu kaga bayan alkhawfi wa raja'i kenan ne hatta ja buruce buruce ya rude ku har lamarin ubangiji ya zo shine mutuwa rakun billahi garur kuma mai ruɗi ya zama ya rude ku da gabarin Allah shine shedani falyauma na'am don haka a yau la yukhadhu minkum fidyatun ba za a karɓi fansa daga gurinku ba babu duk abin da za ku zo da shi ba za a karɓi fansa daga gare ku ba wala min na kafaru ko kuma daga wayannan da suka yi kafirci duk abin da za su zo da a ce zo da duk abin da yake cikin duniya na ba za su iya fansar kansu ba ma'awa kuma na makomaku wuta hiya maulakun ita wuta ita ce mafi cancanta da ku wa bi isal masir tar da makoma ita wuta na'am bal yawma la yuqad minkum fidyatun wa la min alladhina kafaru mahwaakum an-nar hiya mawlaakum wa bi bi'sal masir na'am ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمر فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يعني للذين آمنوا yanzu lokaci bai yi ba ne ga wayannan da suka yi imani wato lokacin da zuciyoyinsu za su kaskanta za su samu kushu'i da zikirin layi saboda ambatan Allah wa ma nazzala min alhaqi da abin da ubangiji ya saukan na gaskiya shine alqur'ani wala kunu kuma kada su kasance kallazina kamar wa'annan utar kitaba min qabl da aka ba su littafi a gabanin sunu da yahudu da nasara faɗala alaihim al'amadu da aka ba su littafi shikenan da zamani ya tsawaita gare su shikenan takasar eh, qulubuhum shikenan sai kuma zuciyarsu ya zama ta haƙe ƙasa bai zama ta yi taushi da ambaton Allah ba waka sirrin da yawansu daga cikinsu fasikuna masu faɗa ne daga tsara Allah an ce wannan ayar ta sauka ne akan sha'anin wasu daga cikin sahabbai da suka yawaita kakaci lokacin da aka zo madina kuma aka samu nutsuwa aka samu zaman lafiya sai suka yi dinga yawaita kakaci to sai Allah aya Allah ya da wannan ayar aka hane su akan yawan kakaci shi ba a so mutum ya zama kullun cikin kakaci da ana son kakaci yawwa amma zubin in ka tuna Allah ka tuna Allah kai kuka kuma ka tuna rahamar Allah kuma sai kai dariya kai farin ciki mutum da ya zama tsakani ake so shi mumini ya zama kar kakaci ya zama kullun cikin nishadi kullun cikin nishadi a wanda yake tuna Allah ya san cewa zai mutu a wani zaran nishadin ba zai yi ba wadannan kuma ka tuna shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ka ji nishadin ya zo ma wadannan kuma ka tuna shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ka ji kuka ya zo ma saboda halin sa da kake ciki kai ta kuka yawa tun da ya danganta da halin da ya samu kansa na'am أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون anna Allah haƙiƙa ubangiji yuhyi larba ba'da mautiha Allah shi yake rayar da ƙasa ba'da mautiha bayan mutuwarta sai ra da ita da tsirrai to haka nan ubangiji shi ma zai raya zuciyoyinku ta hanyar ya juyo da ita ta zuwa khushu'i tana Allah tana ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah shi yasa daga cikin abun da suke sa mutum ya dinga ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah shine keɓewa mutum ya samu ya dinga keɓewa. shi shine can yake faɗa cikin hadisin mutum bakwan nan da Allah zai sanya cikin rahama kaga faɗa wa rajulun zakarallah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya ambaci Allah a ɓoyi har ya dinga kuka saboda tuna Allah to wannan yana kawo mutum zuciyar mutum ta yi taushi na'am kar bayyana la kuma layati hakika mun bayyana muku da ayoyi wanda suke nuni akan kuduran mu la'allakum ta'qiluna ko dai cewa ko ta'qiluna za ku hankalta na'am من المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم حقيقة وأن وندسكين سرقة kun san dai sadaka nan wanda suke sadaka suke miƙawa wal musaddiqati da masu yin sadaka mata da maza da mata wa aqradullaha kuma suka baiwa Allah rance rance wanda yake mai kyau su mazan da matan yudha'af lahum lahum wannan za a rubanya musu walahun ajrun karim kuma sakamako mai girma ya tabbata gare su a gurin Allah kaga sau dewa ko a gurin idi ya tabbata a cikin hadisi mazala sallallahu alaihi wasallama da aka yi idi an ci da yake sahun mata yana daga can baya mazala sai ya zagu daidai inda mata suke bila yana ya dafa kafaɗar bila ba za a dinga cewa ta saddakana ta saddakana ku yi sadaka ku yi sadaka kasan su sahabbai ana cewa su ba tsayawa sai an jama'a take za su wannan sai ta ciro dan kunnanta sai ta wurgo wannan ta ciro awarwaranta ta wurgo wannan ta ciro dan dinaran ta wurgo bila ya haka shi kuma a cikin mayafin sai dinga tarawa suna ta zubowa to kun san kuma damai shi sadaka a janabin manzon Allah wannan haramun ne cin saraka a janabi na sayyidina rasulullahi manzo Allah baya cin saraka ya fi karfin cin saraka shi sai dai a bashi kyauta ita ce hadiya sai dai a bashi hadiya saboda ai duk duniyar na annabi ne da duniya da abin da yake duniya duk arzikin manzon Allah ne yawwa za ka in ka kawo ka kawo abu gidansa ne shi ba ya fi karfin a bashi saraka da wanda suke ahalla baita yayin gidan manzon Allah su wa'annan ba a ba su saraka yawwa to shi sa saraka tana da muhimmanci tana da girma na'am هذا نمصي أنا ودنكو الحمد لله

جل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين